قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ya wannan manzo ka ce da su Allah shine wanda yake tseratar da ku daga wannan hallaka ya kubutar da ku daga dukkan wata damuwa sannan ku kuma bayan haka kuke haɗa shi da wani a lokacin da kuke cikin yalwa da farin ciki to wanne zalunci ne yafi wannan da kuke yi